إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ci بعد da من القرآن من mai a wannan wata mai tarin albarka wata ramadan wacce muke gabatarwa a nan majalisi na daril hadis unguwar gajimare garin biyu kuma jihar borno muna daren lahadi daren mun yi azumi 22 daren 23 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'miya da arba'in da uku ta zo daidai da daren ashirin da hudu ga watar hudu an gane ko ga watar hudu a kusan watar april ko abrilu meladiya shekara 2022 ya kamata ce yanzu mun yi minti ashirin da fara karatu amma mun ɗan samu jinkiri saboda wasu matsaloli amma insha Allah nan gaba takwas za fara karatu akwai tambayoyi guda biyu da za mu duba na farko ina hukuncin wanda ya wanda ya auri mace amma bai taba kusantar ta ba sai kaninsa ne yake kusantar ta ba da kuma sai wanda ya aure ta ya mutu to mala ya hukuncin aure da kuma gado to kaga ba wai ka tambayi abin nan ba hukuncin aure da gado aure yana nan gado kuma za ta ci zina kuma yana bangaren zina zina alharamu la yuharrimul halal haram baya haramtar da halal haram yana matsayinsa na haram halal yana matsayinsa na halal duk wanda ya auri mace ba za a ce auren ya mutu ba sai ya sake ta to ya aure ta bai taba kusantar ta ba dan uwansa ne yake kusantar ta da ya sani da bai sani ba in dai bai furta ya sake ta ba babu wani saki yadda idan koda tana eh, kamammiya ce shi yake kusantar to ai in ya ke ta mata ne ta sabu saboda haka abin da yake kashe aure take saboda haka wannan abin da take na fasikanci inda eh, sanin sa sai da ce da yu mara kishin matarsa kuma zai fuskanci hisabi akan haka shi wancan da yake zina sunansa yana da mazinaci mai neman matar aure kuma fasiki ne amma aure bai mutu ba tunda bai saki matarsa ba har yau? kuma gado cicin za a bata an gane ko za ta ci gado tunda ya mutu bai sake ta ba ƙwar'ani ko yake kun nisu ma taraka azwajukum illam yakun lakum ولهن ma مما tun. in lam yakun lakum walad wa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum saboda haka in ba shi da ɗa ko ya bai taɓa haihuwa ba ba ɗa a rayu ko ya za ta ci ɗaya bisa hudun gado don kuma yana da ɗa ko ya to tana da ɗaya bisa takwas wannan shi ne magana damu yawwa a shi ba har ya rasu ma bai sauka ba yahu wato ka gani za jazakumullahu khairan sai a tambaya ta biyu a yaushe ya dace mutum ya tashi ya kaci kwaton sallah idan liman ya sallame a matsayinsa na masuruki idan ake masuruki shi ne wanda ya zo ya tara an fara sallah sai bi bayan liman bayan an fara tsalla to wani ana kiransa masbuti to ya zo ya ana sallah an yi raka daya raka daya ta sukuce masa ko wani makamancin haka to idan ya bi liman ba zai kawo cikoton ba sai liman ya ƙara shekau idan aka yi tahiya sai liman ya yi sallama kuma ya tabbatar liman ya yi sallamar duka ne in liman ne mai sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da akwai kuskuren da muke samu a nan wani zaga a matsayinsa na masbuki liman ya juya ya ce assalamu alaikum kafin liman ya kammala sallamar farko din sai bayani ya tashi kuna fahimta na liman yana kan sallamar farko bai gama ba sai ya tashi shi masu gogin zai ka ciko in ji imamu sa'idi malamin su usaimin cikin masailin fikahiyya ya ce sallarsa ya rushe duk wanda duk mamu masbuki da ya tashi don ya kawo ciko kafin liman ya kammala sallamar farko sallamar farko ku fahimta to sallar ya tashi sai dai da ya zauna don yanzu liman bai kammala sallama ba kar yanzu shi ya saba liman ya bi shakale ya yi gaba amma idan liman ya kammala sallamar farko assalamu alaikum wa rahmatullah ya juya hagu assalamu alaikum yana kan kawo na biyu kuna ji sai miƙe shi mamu sai biye ce sallar bai ɓaci ba na mamu ɗin sai dai ya tashi daga farilla ya zama nafila yanzu nafila yake yi don haka mu mai da hankali yan uwa wajen sallah in kana bin liman sallah kai masbuki ne ko sallamewa za ku yi tare ka tabbatar ya kammala sallamar ka biyu tas kafin ka yi yi amfani da wannan damar wani ko zaka yana bayan liman yana tahiya ya ya tsarsa ko yana kadawa sai ka ga iya kammala iya liman bai kammala ba sai ya sauke yatsar ko bidiya ce shi zaman tayya in an mika yatsa ko kada shi ake yi ba a sauke shi sai in za ka yi mai sannan da liman da ka gama ta yi ko ka gama kamar yatsa a miƙe ko kana shi yadda yanzu in kana tsaye a sallar a asirce liman yana karanta fatiha ai kama za ka yi fatiha da ko kama a raka na uku da na hudu a azar da la'asar da isha to yanzu kawai ka gama fatiyar ka sai ka ce bari ka sake girjinka ai sai in za ka bi rukuyi ne za ka mai za ka sake girjinka mu mai da hankali a kan wannan akwai wata matsala tana da muhimmanci wanda ya dace mu mai da hankali a kai a cikin sallah musamman idan ka dubi littafin fatawal mar'atul muslima jam'un wa tartib الشيخ محمد ابن الصلاح شافي ندري بيوتشيب آه، الشيخ محمد ابن عبد المقصود ينا كم بياني أكن سجد الرب كنوا سيتي لكن على مذهب الجمهور في الصلاة fi salati sirriya alal ma'mum an yaqra fatiha al-kitab jamhurul ulama jumhurul ulama malamai 99% kusan ɗaukacin malamai sun tafi akan cewa idan kai mamu kana bin liman sallah a sallar asirtau sallar da ake asirta karatu kuna ji kamar azhar duka raka udana asirtawa kamar la'asar kamar raka'a ɗaya na uku na ƙarshen magrib ko kamar raka'a ɗaure biyu na ƙarshen isha raka na uku da na hudu adili ma yana karatun sirri ko to jumhur ulama suka tafi kan duk inda limai ke karatun sirri wajibi ne farilla ne dole ne tilas ne ga karanta fatiha kai ma don haka sai ya ce idan kai mamu ka zo kana bin liman a sallar da ake asurtawa sai liman ya karanta sai kai mamun kamanta ba karanta fatiha ba kawai ka za shiru ko liman a karatu da asurce to idan an idar da sallah to ba a yarda mai shi ya sallame ba sai ya tashi ya biya wa na raka kuna fahimta na domin a sallah abinda ake yi wa kabli ko ba a sunna ce amma farilla ba sai dai ka biya shi wa qira'atul fatiha ta aqwaidi ma ta mai fardu a hadisi kuma la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi a qur'ani wa laqad atainaka sab'an min al masani wal qur'an al kun shi ya sa a inda ake asasa karatu kabili man ba yi fatiha ba raka'an nan karasar shi shi ya sa ya ce idan ko da limaminka mai saurin baki ne a karatu wanda ya kamata limamai su mai da hankali a sallar da ake asartawa musamman rakoyi uku na hudu tunda ba ga goya Kar karka zanto kana da saurin karatu don wani bai gama fatiyar ba za ka yi rukuyi Shafa suka ce kar ya kunul imamu musri'an fil qira'a kana ya samu liman yana da saurin karatu walam yastati al mamum an yaqra fatiha al kitab mamu bai samu damar ya iya sauke fatiha ba don ya kasance batsi a bashi da saurin karatu fa alaihi qira'atul fatiha wajibi ne karanta fatiha wa in yasbiqu al imam bi rukni aw ruknayn ko da liman zai rigaye shi da rukuni ɗaya ko rukuni biyu me rukuni da shi bai gama fatiha ba liman yayi ruku'i kaga ya rigaye shi da rukuni ɗaya har ma ya dago daga rukuni ya rigaye shi da rukuni na lalle lalle karanta fatiha a gurguje kafin ya ruku'i ko da a gurguje ya dago ya je samu neman wani kafin ba da zalikar arkan zalikal arkan hatta yalhaqa bil imam fi rukuni lalai wafi amma sai ya yi rukunna a gurguje a gurguje don ya cimma liman wadda da yi fatawar maratun musulma don wata suna shan muhammad ibn sala shafi na ɗari ba mamaki wani ya ce to idan ka zo ka samu neman ya yi rukuni ba ai ba samu fatiha ba ko an ta samu raka to wannan duk tawilin da ka yi kai a nan ai ba ka samu kanka bane shi yasa ka yi ba shi yasa ka sauke maka duk da shi din ma akwai masu gardaman cewa ko ka samu ruku'i in ba ka samu fatiha ba ba ka samu wannan rakar ba amma wannan maganar marjuhi ya ce rajiha Fatiya farin ne amma tun da ka zo ka samu limai ya durkusa ya yi rukuni shi ne aka yake maka amma in ka halarci tsayuwar dole sai ka yi ya ka dubi littafin aunin ma'abut sharha na sunan abi da'ud insha Allah ta'ala za ka samu bayani mai warkarwa aunin ma'abut na al abani kai tsaye bari mu dawo karatunmu insha Allah ta'ala a ina ke kenan haram eh, eh. shi ma tayya idan liman ya sallame lalle lalle ka gaggauta yi tayya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ka'idar shi aha za mu tashi kan fadin Allah madawacin sarki qala bal sawwalat lakum kun amra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الهزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وبثني إلى الله وأعلم وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا على عليه قالوا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين a ubangiji ta'ala ke cewa wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzni min al wa huwa kadhib wa tawalla anhum tun jiya na gaya muku wannan kalmar mu ajiye ta ko za mu da kanta ya juya daga gare su shi annabi yaqub alaihi salam bayan sun gaya masa abin da ya faru da ɗansa binyamin wa sai ya ce ya asafa ala yusufa wayo bakin ciki na wa yusuf wa aina min al-huzni sai idan sai fari sal ya koma makaho ya makance saboda bakin ciki wa huwa karzai a kalmar wa anhum ya juya baya da gare su wa qala ya asafa kalmar asafa ya bakin ciki na kamar yana bayyana bakin cikinsa a duk da malamai suka ce to ina haƙuri a nan tunda yana gaya wa ‘ya'yansa wayo bakin ciki na wannan lafazi ne na shakwa bai nuna haƙuri ba sai malamai suka ce za a ba da amsoshi biyu amsan farko shi ba ya ba da kukansa wa ‘ya'yansa ba ne tsakaninsa da Allah ne kenan wayo Allah wayo bakin ciki na ba wai yana rakin wa ‘ya'yansa ba ne an gane ko a yadda za mu gane ma a gaba da yace inna ma ashku basti wa huzni ila man ila Allah lalle ina koka damuwata da bakin ciki na ne zuwa ga Allah ba zuwa ga gare ku ba an gane ko shi yasa ya kau da kai wasu wasu ce a a addu'a yake nufi ma'anarsa wa tawalla anhum wa qala ya rabbi irham asafi ala yusufa yace ya ubangiji ka tausaya wa bakin cikin da nake yi akan batar yusuf talhisinsa ya ilahi irham asafi aw anta ra'in asafi wa hadha asafi fanada al'asaf da sai kira al'asaf ba na ya Allah ka tausaya bakin ciki na ya Allah kana ganin bakin cikin da nake ciki ka yaye mu an samu daga al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri dan uwansa ya rasu sai ya kasa hakuri sai aka ce ka kasa hakuri sai ta aiban ga Allah ya aibanta a kan bakin ciki yayin da yake ya asafa annabi yusuf kalmar wabyaddat aynahu min al-huzn idanuwan dattijo na suka koma fari in kalabar ila halin bayan ta komo zuwa ga halin fari wanda ana nufin idonsa ya tafi don malamai su yi maganganu guda biyu wasu ka ce idan ya tafi haka mujahid ya ce take idan ya bace an gane ko idan sai bace idan ya bata an gane ko magana ta biyu suka ce idan ya yi rauni na gani don fari-fari ya lullube shi don yawan kuka haka wurde ya ce mukatil ya ce ya kwana biyu bai gani da idansa ba wajen shekara shida amma wannan nasu yana nuna a lokacin mai idonsa ya makarci haka nan ibn abbas yake cewa min al-huzni yana nufin idonsa ya koma fari ya makance don yawan kukansa wannan ya nuna bakin ciki yana iya kawo yawan kuka kukan bakin ciki kuma yana makantar da ido don hawaye yana da zafi jama'a shi yasa a duk garin da suke da zafi kamar maiduguri an gane ko kamar yona duk garin da suke da zafi suna tsufa ta kai an gane ko ma'ana ne tsufa ta kai ma'ana mutum zai makance suna makancewa an gane ko yawanci kamar garukanmu nan ko muna da sanyi duk inda akwai sanyi ana tsufa ta kafa sai ga mutum zai gama tsufansa da sanda don kasan zafi yana da kankane. kane sanyi kuma daga ƙasa yake fitowa shi sa za ga dukka galibi iyayenmu da kakanninmu a yankunan da muke da sanyi suna tsufa ta ƙafa sai an hada da sanda inda kuma ake da zafi daga suna ta makancewa ta wani ta ana ta janya sun ne a'a yankin wurin ne a zai to kaga yaqub ko yana yawan kuka kukan bakin ciki kuma yana da zafi to shi sa har idan ya makance shi yasa masana suka ce idan yarinya za a yi mata miji sai a kira ta kina son wani in ta yi shiru ba tana so ko ba ta yi shiru ba ta yi shiru amma hawaye yana fita sai a taba hawaye in an ji da sanyi to na murna ne tana so in an ji da zafi fa na bakin ciki ne a haƙura a cewa manemi ya ci gaba da jan zarensa ko za ta amince amma yanzu tukuna an gane ko a wannan kenan al-hasan al-basri yace ma fara ga yaqub al-huzn 80 sana yaqub bai rabu da bakin ciki ba na shekara 80 haka nan hawaye bai bar idan ba haka yanzu ya makanci jama'a jahin ba manta ba mu yi amfani da wannan dama muka ce in dai shi namiji ne ba shi ya yi naƙuda ba ba shi ya ɗau ciki ba in ga bakin cikin da za a kwatanta ya da shi ashe bakin cikin da za a kwatanta na matar da don mijinta ya mutu aka kwace ya'yan a hannunta ba zai misaltu ba a jiya na yi muku bayani babu wani nasi a shari'a wanda ya yarje maka wai don mace mijinta ya mutu kawai a kwashe ya'yan har ma wata ba tana ta kaba ga za su riga zuwa suna wai dangin mijin suna ce masa saura kwana kaza kina gama ta kaba za ki bar gidan nan za mu ɗibi ƴaƴanmu ƴaƴanku kai da waye kai kai jima'i kai kai in ƴaƴanku ne in ɗanka ne sai mu tuhume ka kai mazinaci ne sai daga ce ɗanka majazi ita kuma ɗanta ne haƙiƙi to mai haƙiƙi ne zai riƙe ɗako mai majazi mai haƙiƙi jama'a manin ta fa Allah ya ɗiba rabi rabi fa aka yi inna khalaqna al-insana min nutfatin am min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an manin ta Allah ya ɗiba da manin mijinta 50-50 aka hada aka hadinta bangaren manin mijin naka aka ɗiba sai ka ce sai ka ɗau ko bangaren manin din ba na ta aka ɗiba ba na matarka aka ɗiba maninta Allah ya ba ka sani fa kai ga daranka matar dan wangu ko to dan nan da suka haifan sai da annabi ya ce dan ya bi uwa sau uku kafin annabi ya ce ya bi dan uwan naku da kuke ga daran wani ya zo ce ya rasulullah man abar wa zan bi ta annabi ta ummaka mamarka sai ce daga ita bai ta ka kara binta daga ita bai ta ka kara binta na hudu ka ne ta kabi babanka wannan kenan ƙuri'a tsakanin wa walidin wa ma da kenan ƙuri'a tsakanin wa ummihi wa abihi kenan ba laifi ba ne dangi don kun biyara. yara amma ya zanto da yardanta ba wai kun yi tana zubar da hawaye ba don wannan hawayen da za ta zubar don kun kwace ɗan ɗigo ɗaya na hawayen nan in kun in wasa sai kun shekara dubu a wuta kowane digon hawaye daya wallahi gaskiya nake gaya gaskiya nake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ratse a daji da sahabbai suka ga tsuntsu tana ta ihu a sama annabi ce me ya faru man faja'aha bi afraqiha waye zai mata bazata ya kwashe ƴaƴan tsakon za ka cewa da annabi ce maza ka bai maka da yayin a mu'jiza da muka karanta ran nan ba mu karanta ba ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai samu ta gada an kama ta da rai gadar ta nemi alfarma a kyale ta je ta ba ƴaƴan ta nono annabi ya ta a kyale ta je ta bayar ta dawo annabi ya ce a sayar masa aka ce an bar masa ya ce koma kai ƴaƴan ta ballantana dan adam wala kad karramna bani adama wa hamalnahum kai barin ga maka uba ne ka dubi ka ji suratul baqara ka ji abin da Allah ya faɗa walwalidatu walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tudarra walidatun biwaladiha wala mawludun lahu biwaladihi wa alal warith mislu zalik wallahi wannan doka ce mai zafi latubarra. tubarra Allah ce ina jan kunnen ku kada ku cutar da walidatun uwa biwaladi hada ɗanta. Ɗanta Allah ya jingina masa ɗan. Latubarra la tubarra walidatun biwaladiha ta fuskar farko wala mauludun da waladi kar sai da Allah ya gabatar da na uwa kada ku cutar da uwa da ɗanta haka nan kada ku cutar da uba da ɗansa ta zo ba ya rasu ta za ku kwace ɗan hannun uwa kan duniya mu ba mu sani ba ne ban san me yasa ake yin haka ba san san ko akwai constitution na Najeriya ba in akwai constitution na Najeriya ne akwai to ban sani ba amma nassin shari'a ba ta ce don mace mijinta ya mutu a za a kwashe 'ya'yan ba ko bai ce kuma a barta da 'ya'yan a yi musu turin je ka mutu ba yadda arama yake gama jiya dama yawancin kaza ana rigima zaɗi biyaran ya bar kuɗi ne ne shi sai a fake da wani a kwashe kuɗin amma in ba shi da kuɗi ba za a maɗi biyaran ba sai da barta da wahala ta je bakin janar ta riga kasa tumatiri da kuɓewa ta riga ba sai daga wanda ba dangi ba sun tara taimako sun kai yan uwa musulmai amma ga dangi na jini sun zama masu bakar hali kamar maci kuma sai ka zo ka gansu a kwamitin wasu marayu ka marayu a gidanku mu mai da hankali don haka a ka'ida. za ta so zama da ƴaƴan eh to ya za a ɗau nauyin ya za a yi kaza ya za a yi kaza ba ba laifin ƴaƴan sun yawa da yardan da a yi tsarin da duk wannan ya zanto baki ya zo ɗaya ko kuma ƴaƴan a wajen wajenta tarbiyyarsu yana lalacewa ta ba za bari ya lalace ba sai a yi abu a mutunce kuma ana sanin haƙƙin maraya wani za ga ita ma ba za ba ta gado ba akwai wanda na sani ya mutu a kano uban ya tattare yasa ba za a raba gadon ba sai yana kyashin a bawa yarinyar matar gadon to ya tattare shi ma yanzu ya mutu ba san kwaya gadon ya zama ba wai suna kyashi ya za su ɗauki gadon su ba hana mata gado hana 'ya'ya gado maguzanci ne don 'yan jahiliya su suke cewa ba za mu ba mata da yara ƙanana gado ba la nuɗe illa man katala wa hazal ganima ba ma ba da gado sai ga wanda ya iya yaƙi ko ya zo da ganima ka mace ba ta yaƙi yaro ƙarami kuma shi ma baya yaƙi sai Allah ya rusa wannan maguzancin da yushikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayin ka ya kawo gadan yara maza ya ka na mata lizzakari ka gadan ƴaƴansa mata mithlu hazzil unsayin gadan ƴaƴansa mata wala hunna wala rubu min mataratu gadan matansa na hudu sai da Allah ya zo sai ya rufe ayar da tilka hududullah a raba gadon nan a ba kowa haƙƙinsa doka ne na Allah hududullah ba doka kasa ba doka ce ta Allah Allah ne ya ja layi malfashi sai Allah ce wa man yuti illaha wanda ya bi Allah ya raba gadon daidai aka ba kowa haƙƙinsa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika al-fawz al-azim Allah zai shigar da shi aljanna wa man ya'si Allah wanda ya saba Allah ya ce ba za a raba gadon ba ko ba haka ba wa rasulun ya saba manzonsa wa ya ta'adda hududahu yudkhiluhu naran Allah zai shigar da shi wani irin wuta khalidan fiha wanda zai dawwama cikin ta wa lahu azabun muhim kuma yana da azaba na wulakanci suratul nisa ayat ta 11 zuwa ta 13 dan haka yan uwa mu maida hankali akan a ah, wannan mas'ala da na kawo na mutane su zo su ɗebi marayu lokacin da na yi wannan lacca mai taken ka gina gidanka tun kanka mutu yana jin laccar da na yi ƙarshe ke na gombe kafin azumi shan musa da mai hula ya zo ta aliki allah ƙara masa lafiya sai ya ce haka aka yi wani ne da ɗan uwan shi ya mutu sai ya ce samshi sai raba ɗan da uwar sai tattaro gadon sai yake tash cin jami'a shi da iyalansa ya ɗauki wannan maraya sai ya kai su almajirta kawai gadon yake shi da su. ya ce yaron kuma bai da wayo da zai iya bara sosai yaro ya zagaya jama'a ya zagaya ga ga zafin rana sai yaro ya zai samu wani slam na wani forest sai ya kwanta da ya kwanta shiru da aka zaka taba shi yaro wallahi dan uwa shi ne zaluncin da ake kabar ganin almajiran nan suna yawo wannan wallahi da yawa dangi suke da su azzalimai wallahi ya mutu ai babu ma mara imani kamar wai wanda ma wai marayan nan danginka ne za ka wulakanta yanzu kwamitoci da alkes kuke da sauransu ba duk taimako marayu ba danginku ne amma kai naka ba za ka taimakawa ba wallahi wannan fitina ne jama'a ba kadan ba jiya na ce muku in mun zo za mu ba da shawarwari na yadda za a magance irin wannan matsala Da azu na yi rubutu sai da na zo sai na gaba daukan nan ba amma abin da zan iya tunowa farko alwa'adu wal irshad bi hukukil aitam malamai su zage wajen wa'azi da faɗakarwa akan haƙoƙin marayu An kunna wa mutane wuta balbal da Allah ya kunna akan duk wanda ya ci dukiyar marayu kuma a nuna hurumin uwa ga ɗanta a nuna fa wanda ya cinye kuɗin marayu bala'in gobara yakin ba ta sadi tsakaninsa da Allah wanda ya raba uwar da ƴaƴanta alhali uwar ba ta so tana son ƴaƴanta aka raba su ƴaƴa na son uwarsu maninta aka ɗiba nonon ta ɗan ya tsotsa wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini kawai ka karba a zo a samu kawai wata a cike za ta yaron wanda ya ka kuwa bala'in sama har ya fi na wanda ya cinye gano karka yarda ka gama rayuwar ka taɓa raba uwa da ɗanta wala karka yarda a na biyu abinda za mu ɗauka akan haka wasiya zazzafa buɗaɗɗiya duk wanda yake raye duba yana da yara yanzu nan kana nan kana sauraro na ko kana tare da mu a online ko kana bibiyar karatun a harmony nan ko vision eh, ko progress kana da yara mai karubuta na wasiya dole wannan inda hali ka ce kaifa in ka mutu kara daidaita maka yaranka. ka ba da wasiya mai kyau jama'a fa ba wai kasawa ba ne ɗan ƙunku ne ya mutu sai matar ta je ta auri wani ba ma danginku ba ba laifi yana daga cikin sani ya kamata ma ku zona da sabon mijin Tashi nan marigayi wani 'ya'yanmu ne dan marigayi in za ka zauna da yaran muna godiya amma mu ma za mu yi maka albashi wata-wata kowane wata eh, mu ɗan wanshi mu biyar ne ya'yan nan biyu kowane wata mu biyar ɗin nan za mu haɗa masara mudu biyu ko mu ba ka mudu goma mu sake haɗa naira ɗari biyar biyar mu ba ka dubu biyu da ɗari biyar ko dubu dubu ba ka dubu biyar kai ma ka samu lada ba wani gazawa ce ya'ya na kowa ne ai jama'a shi ma yana da tunani ai jama'a wallahi ka gwada ka ɗau maraya a gidanka wallahi sai ka buɗi na rantse da Allah ka ce a'a ku bari zan rike su kawai ne abinci zan ba su kun so ku ji da makarantar su? wannan ke sannan kuma hanyar da za mu bi ke mace ki rika zama na fahimtar juna da dangin mutum don watan za ka zo ka za a zuwa samu matsalar da ba ta shiri da su wanda abin da ya hana rashin shiri din ita ce ba ta iya mu'amala da su ba don da yawa za ka akwai wacce za ka tana da fahimtar juna da uwar mijinta da sauransu sai ka gama mijin bai isa ya taba yarinyar ba yana tsoron mamar shi don mamar yarinyar sun shaku da uwar shi to ke baiwar Allah ki kyauta ta zama da surkaninki ba ki san me gobe zai haifa ba haka nan kai namijin ka zanto mai kyautata wa dangi mu maza karin ɓoye mana mu ne gawon fari yawanci mu muke mutuwa mu bar matan barin gaya in ka ga ma'aurata ɗaya ya mutu ɗayansu ya mutu in ka tara ɗari za ka casa'in mazan ne suka mutu suka bar mata jama'a shine gaskiyar magana don mu maza mu ne da cuku-cuku mu ne da nema a nema a can a fadi a can a yi kaza pressure hawan jini lahira to sai mun sai ta gina ya zanto in kai mai kuɗi ne sosai in ka zo mutuwa dangoginka da ba su da gado kamar yayyunka kamar ƙannanka ai kana da yaya ba su da gado sai ka ce in na mutu misali kabar kudi ya kai miliyan hamsin sai ta ɗauki miliyan biyar arabawa yayyuna da ɗannena kaji zai ɗan rarashi zuciyarsu ka yi wasiyar abin da bai fi ɗaya bisa uku ba domin wani matsalar su sun zo sun zauna a kira su shaidu ana ta irga miliyoyin kuɗi su sai suna ta haɗe yawo gaskiyar magana jama'a suna ta haɗe yawo su gano ki wuri dun haka ko ba haka ba miliyan biyar an ce na matar marida an ɗauko miliyan arba'in ko hamsin an ce na yayanta shi kuma ya zo fa gidansa ba gari mudu ɗaya ba jama'a wannan ba zai harzani zuciya ba shi ma sai ya duba ta yar amma shi ma an masa ihsani ka bayar kace ihsani ko gida kaza da ka gina su je wani a bayi dan kaza kaza ka bar musu to ai su ma za su ce albarkacin mutuwar ba su ma sun samu arziki to sai gaga ba za su samu matsala ba sai na gaba duk inda mutum ya mutu ku da kuke sallan hamsu salawat ku je gidan ku ce in za a raba gado fa kira ku a family issue ne sake karya ne islamic issue ne mu za mu zauna shaida tare da ubansu muke sallah in za a raba gado a gaishe neman da kwamitin masallaci su sai zo su zauna in an raba yi eh, kudin wane wane wa aka baiwa wane wane yi takar yi kudin wane to a yi takarda damu shaida mu kirawo mai unguwa ba kawai a rarrafe kawai za zuwa cewa bashi kuɗi inda hali a daukwafi ya zo a ji a gidan jinar gidan sarki an bashi kaza rana kaza haka ake abu na ƙarshe babban mataki insha'u eh, lajnatin khasa fi ri'ayati huquqil aitam mu'ayyidan bi munazzamati social welfare jama'a alhamdulillah yanzu muna da masu ba da tallafi kwarai da gaske marayu yanzu kamar kitabuwar sunna tana da babbar asusu na wakafi da abin wanda ake tallafa marayu jibius gaba ɗaya musamman shak abdullahi balalau allah yi wa rayuwar shi albarka wallahi ya sa duk cibiyar tafsiri sai an tallafa marayu ina jin a abuja inda shan muhammad kabir gombe yake tafsiri an tara sama da miliyan talatin yuro algungu na cejin arziki allah kara masa lafiya shi ma wurinsa na manta alkalin kuɗi ma an tara kuɗi da yawa wanda alhamdulillah mu ma muna da akwai wasu mata kuma su kuma mata ne daidai ko kawai mazauna biyu yan biyu amma wanda suke wasu garuka su ma suna da wani gurin nasu sa'us sunna ina coordinating abubuwan su amma suna da amiran su da komai suna yanzu haka muna da marayu 30 da muka dau nauyi har digiri za su yi mu ba ma cire kwano mu yi bara a garin nan kuma kuma in ramadan ya zo ana yin kaya sama da wa mutum 300-400 akwai abubuwa da yawa irwan alhamdulillah yanzu waɗannan duka marayu suna samun tallafi sai da in kayan sallah ba daga ramadan sai wata ramadan akwai ƙungiyar wata awon su ma suna da ƙoƙarin ƙwarai da gaske amma yanzu in mun ce kayan sallah kawai za mu musu daga shekara sai shekara wani abu da zan sake tunatar da mu mu kwashi ladan daga bayan muna kayan sallah mu riga sa takalman sallah dan kunne yana da arha da fi hamsin dari dari ba mu riga sa mu jefa wa marayu mata an gane ko tunda mu yi mai wuya to abinda nake so da ku ko lokacin da nayi yi program ɗin nan a masjid umar bin khattab federal local gombe dukkan mun taro yaya za a nema marayu kayan sallah abinci da sauransu to amma abu ɗaya rage mana kafa kwamiti na jin kajin haƙƙin marayan da aka danewa haƙƙi wannan shi ya fi mana muhimmanci yanzu akwai marayan da gadonsa da aka danne da ya samu tsayayyu sun bi masa ya yi kuɗi don ba mamaki uban ya bar musu gona an gane ko ya bar musu gonaki ya bar kaza wani azzalimi ya zo ya tattara ya wanda da za a bi waɗannan gonaka a tattara ko za a bi gadonsu a tattara to da za a zo a ajiye marayun araba mu sai kaga kowa ya samu dubu ɗari biyu to duk yaro mai waye ya samu dubu ɗari biyu bai ishe shi ya tsari robobi ya fara can kasuwan kauye ba jama'a ya ishe shi bai ishe shi ya samu wani teburinsa ya sayo kes-kes na wayoyi ko ba gaba don harkan waya jama'a ya samar wa matasa aikin yi sosai ka je ka kalli jagwal ka ga yadda wannan sana'ar ta albarka ta tara dandazon matasa suna da abin yi kaga yayi gida yayi aure yayi kaza kaje ka kalla wuri ne kullum in kaje ka samu su albarka to shi yasa problem da muke magance matsalolin marayu muna magance abin da za mu dade ne ko ba mu ci gaba ba yanda muke da kwamiti yanzu a yi wata kwamiti yadda da na bada wannan shawarar sai da shan musa da mai hula ce to duk lauyan da zai kawo kansa fi sabila ya kawo shi. mu ce to shi kenan mu a nan masarautar biyu ko kuma kai da karatu zai kai maka mu a wuri kaza mu za mu yi kwamiti kwamitinmu ba wai na yi wa marayu kayan sallah ba da akwai masu yi musu ko ba na a'a mu kawai muna da ofishi mu haɗa kai mu samu albarkar mai martaba sarki mu samu haɗin kai da jami'an tsaro irin su uh, ɓangaren 'yan sanda kesa za su mai soja ba ya shiga irin wannan an gane ko alƙalai tsoffin alƙalai yadda zagin hizba take yi uh, mu samu haɗin kai da lauyoyi sannan kuwa mu jawo uh, irin ƙungiyar social welfare a ciki Muce to duk marayan da aka danne wa gado ya kawo kuka yanzu ya ga mana me aka danne gona sai mun da kwamiti a jiya nemo inda da yake wallahi wannan yana da muhimmanci to wayannan in an taso aka tattaro aka tabbatar sai a kira dan uwan uban ba za mu je kotu ba mu doke shi gida-gida wayannan kaddarorin yaran a dawo musu da shi ina fatan kuna fahimta na ba cin zarafi ba a dawo mana da shi in an dawo da shi falillahi alhamdu sai a ba su in bai dawo da shi ba sai mu shiga kotu lauyoyin da za su ba da kansu a wannan su ba da kansu fi sabilillahi lauya a najeriya kake a kudu ko a arewa a arewa a maiduguri kake a gombe ne a bauchi a katsina a sokoto a kaza a kaza a nijar a ina in baka ba da kan in a bangaren aikinka baka bayar da bangaren da za ka bi kadun marayu fi sabilillah ba wala ka kwafta yi asara kuna da wannan click kawai lauyoyin da za su su yi ta shari'a su marayu suna can suna jira a neman musu haƙinsu sai a kwato musu wannan shi ne kwamitin da ya dace ne mun ba da shawarwari akwai wurare gewa da aka yi a ɗabi mutane masu mutunci in an yi haka an huta wala yanzu wani attajiri yana neman kuɗi abinda yake kashe masa jiki ga ta a kasuwan biyu yana ta fama a yana jin kasuwan ƙauye yana kaza in ya tuna irin waɗannan abubuwa bayan ya mutu a za kadar da dukiyar ta jikinsa ya mutu kai ma ina baka shawara ɗan kasuwa kana samun kuɗi wallahi ka ci da 'ya'yanka shawara da zan ba na rantse da Allah ka ci kuɗinka sun kwaba na gaskiyar da zan gaya maka yaranka su ci kaji wallahi su ci su sha barin gaya maka don mai yiwa kana mutuwa jin daɗin su ya gare jama'a wannan sannan ku na sake ba da shawara kun gaba wannan mun samu kwamiti na bin kadun ga marayu ba to wannan kwamitin sai a yi sa da fadi sai ku ɗauko tsoffin ritayar na manya-manyan kusoshin gwamnati kusa ku ɗauko tsohon famsar ku jefa ku ɗauko tsohon darekta ku jefa sannan kuma ku sake ɗaukan ƙusoshin 'yan siyasa masu ido yanzu jama'a lamarin mu siyasa ya shiga komai gaskiyar magana zan gaya mu sai ku haɗa kwamiti mai ƙarfi kun sa amfanin su akwai wayanda su marayu ne amma babansu ya mutu yana ma'aikacin gwamnati ko ya mutu ya yi ritaya amma kudin sallamar su bai fita ba gaskiyar magana kudin soja ne fa yake fita a kan lokaci eh, in ya yi ritaya saura wata shida in ya je soja ya dawo shi ke su a sallame shi amma ban da shi kai ma da ranka babban ma'aikaci ne ba za da ran shi ya yi shekara goma da ritaya kudin sallamar ka bai fita ba to dan Allah mutum ya mutu irin wannan ƙananan yaran su ya san su je su nemo kuɗi da yawa fa ko wanda zaka wani zai ce su ba sa dubu biyar bi kudin, ko kuɗin zai fita ba sani ba ya cinye to wayannan wayanda za a ciro na tsoffin ma'aikata da masu ido da masu mai a sai su je matakin lakal gama in a biyu ne a ji a samu ifsi gida-gida jama'a sai a ce kai ne can haƙƙin marayu yana da nauyi yana daga cikin matsalolin da muke samu na tsaro shine yara su taso babu abin yi to muna son ka yi mana jagora a hajji a hada da dibiti a hada da kaza a samu gwamna wannan mataki ne na borno gaba daya a ce duk ma'aikacin da ya yi ritaya ko ya mutu bai yi ritaya ba amma akwai haƙƙinsa na abin to a yi tsarin da ba sai an bi ci an zo kan shi ba a yi wani tsarin da shi za a yi a cire kudin sallamar shi a bawa marayuna don walla za ga wani marayu an ɗauki wannan kudin an ba su kun huta da ya musu kayan sallu wani matakan kuma su gwamnonin ƙasar nan kaf ma a zona da su wai me yasa wai ma'aikacin ya ritaya har ya rube ba za ku biya shi ba wannan gwamnoni wala za su amsa wannan tambayar gaban Allah bari ga yamu ko yana raye din daidai ne yayi ritaya ba za ku bashi kuɗi ba wannan gwamnonin kasan nan kaf nake magana da su mu dai mun sani an ce a biya mai haƙƙi haƙƙin kafin gumin sa ya bushe wannan kudin sallamar jama'a dama menene albashin shi ne fa ake ragewa ake tara mishi ba wai wani taimako kyauta ne za a ɗauko a bashi ba albashinsa ake rarragewa a tara masa a tsawon shekaru 35 in yi ritaya don a bashi a dunkule ya abuna wallahi wani zaga ya yi ritaya shekara tara goma har ya mutu kudin bai fita ba duk shugaban da zai sa hannu a cire wannan kudin bai yi ba har mutum ya mutu wallahi na rantsa zai ci kwalar ranar kiyama a gaban Allah wani lokacin mu zo muna ta raba motoci mu biya masu hanyar haƙƙin su ma wanda ina magana da Najeriya ne gaba ɗaya jama'a ma'aikata dama albashin ba na kirki ba a ɗauka a basu amma mu sai da ta shekara biyar shekara goma mu zo muna ta na jila mun bar farin haƙƙin shi ne kuma daidai lokacin da mutum ya rasa zagayen shi yana da hawan jini to shekaru ya tafi yana da shuga abinci mai diabetes ma bala'i ne in ba yana da yara masu karfi za su rike shi ba kaga lokacin an sako masa wasu 'ya'yansa mata uku sun zo gida damuwa kullum tunanin wannan kudin wala shi zai zo kashe mutumin nan kudadensu na wani a yi lissafi wani sai ga tun 2013 wani tun 2014 da aka biya har yau kawai ana ta sallamar su ba a biya jama'a wannan matsaloli ne babba ire-iren wayan abubuwan zalunci ne fa to idan zalunci ya shiga cikin jama'a kuma sai gwamnati ya birkice wannan zai taimaka mana kwarai da gaske Allah ta mu dace wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzn wa huwa kabir annabin Allah yaqub ya juya daga bari 'ya'yansa ya ce wa bakin ciki na a kan yusuf sai idan sai fari ya makance yana haɗe ɓacin rai kazin yana haɗewa mai ake nufi yana haɗewa bai tsine wa 'ya'yan ba fashin yana damunsa amma ya daure yana haɗewa yana haɗewa har ya lafa kalmar da nake mu ajiye shi da jiya wata walla anhum ya juya baya daga gare su jama'a me yasa dattijo ne ya juya baya daga ƴaƴansa kafin yayi wannan magana eh abin da nake so a cikin fassarorin da malamai suka bayar yana son ya ɓoye addu'ar da zai yi da damuwar kada su ji sai ya kauda kai wannan ya kai mu zuwa ga sanin wata falala na ɓoye damuwa da ɓoye ibada kamar da tsakaninka da Allah akwai wani malami da ya wallafa littafin sheikh duwaish suna littafin al'afiya'u masu ɓoyewa masu ɓoyewa masu ɓoyewa ɗin nan abinda yake nufi da wannan gabar ba komai da komai ake bayyanawa ba domin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna la yuhibbul abda taqiyya al-ghaniya al-khafi Allah yana son bawa mai tsoron Allah mai wadatar zuci mai ɓoye abubuwa ɓoye sallarsa ɓoye addu'arsa ɓoye ibadarsa yana ɓoye abubuwansa wanda kwanakin nan dr sani ya mana da'awa mai razanarwa kwarai da gaske za ga mutum ya je umara ko hajji sallah ma yana yi sai ya sa ɗau hoton shi tura wa duniya Allah yana son bawa mai ɓoye ibadarsu masu ɓoyewa da yake yabawa a nan yadda imam musu ya kawo cikin sahihinsa kitabun zuhud jama'a masu ɓoyewa a nan masu ɓoye ibadarsu masu yin ruku'i da sujada ƙiyamun laili a keɓe a ɓoye masu tafiya a duhun dare ba tare da kowa ya san su ba su zo zauren gidan mutum su jefa masa envelope da kuɗi masu yawo cikin dare su ga wani yawon gina bukarsa ya kasa rufewa su aje masa daya da ɗaya da wasiƙa fi sabilillahi wani na allah ya fi masu yawo cikin asibiti da wurare su gane su wane ne masu rauni masu yawo cikin mutane su gane ina marayu masu yawo kullum a ɓoye su taimaka bayan allah shekara uku hudu baya tsakanin jugal da bariki akwai wani mai karamin karfi dan gudu ya zai wani gini wallahi kawai sai wani ya zo ya ajiye masa zin banta na wanda zai rufe ginin sai da wasiƙa ci sabilin nan har yau da sun shi irin wannan ya faru wajen infilasar din Allah yana buƙatar irin wannan ba masu kuya cikin dare suna kata ba ba masu kuya cikin dare suna lalama 'ya'yan mutane suna lalatawa waɗannan Allah yake so ka bi mu a darasin gobe za ka ji abubban mamaki mamaki akan masu ɓoye aiki abin da muka faɗa na daidai Allah sa mai tarayya a lada kuskure ko kuma tuntuna ya shi Allah yake mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ila adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah karatun gobe za mu fara takwas